a cikin ayoyin alkur'ani masu girma kuma a ƙarƙashin littafin babban malaminmu a shekul allama muhammadu bin salih al-isaimin alaihi rahmatullahi ta'ala za mu tashi alfa'idatu al-salisatu wal fa'ida ta ashirin da uku a cikin fawa'idu takwa fa'idojin tsoron Allah da kuma tsara dokokinsa da yin abin da ya ce a yi da nisantar ababen da ya hana malam ya ce annalil muttasifi na biha jannatin tajri min tahtiha anharu lai waɗanda suka siffantu da aljanna da takwa suna da wata aljanna wacce ƙoramu suke gudana a cikinta wannan ya gabata a cin sotul baqara sannan kuma yana ya kawo ta a cin sotul sotu ali imran shine sai ya ce qala ta'ala Allah ya ce lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha sai zama nuzulan min indi Allah kina kuma inda Allah khayrun lil azra qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce lakin alladhina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka tsara dokokinsa suka yi abin da aka sa su suka nisanci abin da aka hana su lahum suna da wannan lamun namu tamlik an yi mallikuhumullahu tabaraka wa ta'ala rabbuhum jannati ubangijinsu Allah maɗaukakin sarki zai mallaka musu aljanna aljannatai ba ɗaya ba yawwa shi za a ce ma gado gado allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun da za su gaji firdaus malamai suka ce daga cikin dukiyar da ba a yi wa mutum musunta cewa tashi ce a cikin dukul milk ko wasa'ilul milk hanyoyin mallaka hanyoyin mallaka suka ce guda hudu ne to waɗannan hanyoyin mallaka guda hudu to daga ciki akwai mira gado to shi yasa sai Allah ta'ala a cikin hikimarta tunda alqur'ani yana sauka ne a cikin larabawa waɗanda suka san harshe suka gwanance a cikin sa sai yace alladina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidu sune waɗanda za su rika za su gaji za su gaji alfirdausa aljannan nan mafi ɗaukaka ita ce alfirdaus hum fiha khalidun kuma idan sun shiga cikinta babu fita har abada za su dawama a cikinta to shine nan Allah madaukakin sarki ya yace lakinil ladina taqaw rabbahum lahu kaman wannan na nuna cewa ta ce asali tunda dama ya ce wa'iddat lil muttaqi yawwa ita aljanna asali an tanade ta ne dan masu taƙawa. wanda bai da taqwa babu gurbin a cikin aljanna tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha waɗanda aljannatan nan ƙoramu guda hudu suna gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha kuma suna dawwama a ciki an ƙaddara musu cewa za su dawwama a ciki ba za su taɓa fita ba har abadan abidi ta su ce kun ga an yi taukidin mallaka musu ita taukidi na farko shine aka ce mai aka aka yi amfani da lamun tamli lamun ɗin da ke nuna an mallaka musu shi yasa sa yi a larabci akwai wanda yake bi bashi akwai wanda ake bin shi bashi idan kana son ka ba da labari ka ce ina bin wani bashi da larabci sai ka ce li ala fulani alfunaira li ala fulanin kagali ina bin wani bashin dubu ɗaya kage li tawace dubu ɗayan nan tawace ala shi ake jiran dole ba kage to shi ne wannan zo da zai ce lahum tasu ce na biyu kuma sai aka ce khalidi na fiha kuma suna masu dawwama a ciki domin dukkan wani mai mulki to daga cikin abin da yake jin tsoro shine ne shine cewa wannan mulkin daga hannunsa duk abin da ka mallaka daga cikin abin da kake jin tsoro shine kai ya ce ka rasa shi to shi sai su sai aka ce khalidi na fiha suna masu dawwama a ciki ba za su taɓa fita ba ba za a kwace aljanna ba babu ranar da za a ce su fito babu ranar da za a ce su tashi babu sai Allah ce nuzulan min indillah wannan wani abinci ne da ake tarban baƙi da shi ko kuma dukkan wani abin da ake tarban baƙi da shi abin da ake cewa kwaccare kaɓaki tanadi da aka yi wa baƙo duk da nuzul ya fi kaɓaki kaɓaki ya danganta ne kawai ga abinci amma idan balarabe ya ce nuzul to shine ma yu'addu lidhayfi al-mukarrami abinda ake tanadar wa baƙo wanda ake girmama shi shine ake ce mishi nuzul ba manzil ba nuzul ne yawwa wa ma inda Allah khairu lil abrar sannan kuma duk abin da ke wajen Allah shine yafi zama alkhairi lil abrar da nagartattun bayi al abrar sune ashabul jirri kaga inda dai ake kawance tsakanin aljiru da attaqwa لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله سيتي وما عند الله خير للأبرار الأبرار هم المتقون هم الذين اتقوا سنة الأبرار الأبرار أصحاب البر وعرائشين البر البر to wannan ayar ita ma tana tabbatar da abinda Allah ta'ala ya tanadar wa masu takawa a lahira الفائدة الرابعة والعشرين فائدة عشرين دهدو أنها من أسباب الفلاح يساك ميميت ونن دي فائدة تتشيوا للي تقوانا إيرجة شن أبابا دكي سامر mutum Falahi, wato babban rabo na lahira ya samu aljanna kuma ya kubuta daga wuta ya samu farin ciki ya kubuta daga baƙin ciki ya shiga cikin annashuwa babu damuwa a tare da shi a yi masa san barka ba za a ce ala wadarai ba ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ce wattaƙullaha la'allakum tuflihu wannan ayar ya sa ta yi ce baƙara E, akwai ƙarshen haka a baƙara mun yi ta eh, masu bugun a waccan ta farko a fa'ida ta sha takwas sai suka sa ta a matsayin ita ce ta alu imran ɗin hmm? suka ce ita ce ta alu imran ɗin a wajen lamba kuma suka yi kuskure lamba ta ɗari biyu ce sai suka sa ɗari da talatin a waccan a ta sha takwas kenan fa'ida ta sha takwas a nan kuma ta ashirin da hudu sai suka ce baƙawa sai suka ce aya ta ɗari da tamanin da tara a alu imran ake sau daga in mun lura za mu ga ba rikicewa yi ba ɗan kuskure ne aka samu na lambu amma nassul aya waccan ayar ta sha takwas ita ce ya yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj karshe Allah ya ce wattaqullaha la'allakum tuflihun ita kuma wannan ita ce karshen ali imran ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa ghabitu ce wattaqullaha la'allakum tuflihun kaga san haɗe wattaqullaha la'allakum tuflihun to ita ce Allah ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku jure ku zama masu juriya ku yi ruku da juriya ku yi juriya akan ɗa'ar Allah ku yi juriya a barin saɓan Allah ku yi juriya akan abin da za a jarraba ku da shi ko ake jarraba ku da shi na musibu domin a gwada imaninku ku jure ku zama kaljibalin rafiya ku zama dakakku kamar yadda duwatsu suka tafi a ƙasa haka ake buƙatar musulmi ya zama wasabiru sannan ku ƙara jurewa kamar yadda ƴan kafirai suke jurewa musabara musabara musa'ala yana fa'idantar da ne yana fa'idantar da ishtiraki yawwa tsakaninka kai da wani ba kai kaɗai kai ba ne ake ci mishi mufa'ala ko a ce fi'ali musabara ko kuma sibara kamar mujadala jidal muqatala qital abinda kai kadai ba za ka iya yi ba wani yayi kai ma kana yi kuna yi wa juna to yadda kafirai suke juriya akan yaƙakku kuma ku jure wajen yaƙakku shine musabara yadda shedan ya jure a wajen su ya batar da ku to kuma ku jure wajen ne wajen fuskantar sa cewa da izinin Allah ba zai batar da ku ba domin shi shedan ana kasa da abu biyu kamar yadda shi ma yana da makamai guda biyu makamin farko na shedan shine makami na ashubuhat ya sa ka zama jahili ya hana musulmi ilimin Allah ko kuma mutum ya ɗan sami ilimin ɗan kaɗan sai rika jin shi yanzu ya isa ai ba zai zo na wajen karatu ba shubha ce wallahi shubha ce daga shedan babban makami ne a wajen shedan ya hana ka kai karatu kaka san Allah kaka san yadda zaka bauta masa kaka san yadda zaka kubuta daga sharrin shi shedan da shubha ce to da me kai kuma kake yakarta da shi shine bil ilm wal yaqin kai kuma sai ka dage sai kai ilimi to yanzu makamin shedan shine ash-shubhatu ana kai kuma makamin da Allah ya baka ka yaqa shine al-ilm ka kubuta daga sharrin sa kai ilimi idan ya ga bai ci nasara anan ba to yana da wani makamin na biyu shi kuma shine makami na ash-shahwa ga ilimin amma sai ya sa mutum ya aje ilimin gefe guda ya sa mutum ya rika bin son zuciyar shi Mutum kawai rika bin sha'awa ransa duk abin da ransa ya ce masa sai ya yi sha'awa kenan to a nan kuma shi ma kana da makami shi ne mai asabar juriya to kare shi ne sai aka ce mai wasabiru kai ka juri domin abin da ake yaƙar sha'awa da shi shi ne juriya in mutum sabiru ne to la yattabi'u shahawatahu ba zai rika bin sha'awar shi ba duk annabawa sifar da Allah ya ba su babba ita ce ta asabo duk wani annabi sabbari duk wani manzan Allah sabbari ne duk wani bawan Allah to Allah yana ba shi kyautar asabar shi yasa malamai suke tattaunawa shin asabar juriya makami ne ko hali ne in sun ce makam shine ma yuktasab abinda zaka dage da kanka ka koya kayi wa kanka in sun ce hal shine ma tuhab abinda kai za a baka kyauta Allah zai baka shi za suke cewa al-maqamat makasib wal ahwalu mawahib ababe da Allah ta'ala ya shar'anta ya sanya su a matsayin ababen da suke gyara dan adam idan mutum shi aka sa shi yayi to wannan aikin sani in yayi to shi kuma Allah sai ya masa kyautar ahwal to suna tattauna shin sabaru hal ne ko maqam ne kai za ka yi wa kanka ko ko a'a Allah madaukakin sarki shine ne yace hadisin manzo Allah ta sama ya zo ya ce innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa man yastasbir yusabbiruhu Allah hmm? wa man yastasbir yusabbiruhu Allah hmm? manzon Allah sassa ne ce ilimi koyansa ake yi haƙuri ma koyansa ake yi duk mutumin da ya matsa wa kansa ya ce sai ya jure to Allah zai ba shi juriya kaga ashe as-sabru maktaba juriya koya ake yi juriya koya ake yi idan mutum ya dage to Allah subhanahu wata'ala zai mai da shi ya zama mai juriya musabara kenan wa rabitu sannan kuma ku yi ribatu ribatsi ne musulmi ya riƙa tashi domin tsara budar musulmai duk inda za a shigo wa musulmai a cutar da su to shi ya ɗora wa kansa nauyin cewa zai je ya tsaya wannan wajen ribatsi mataki ne daga cin matakan jihadi mataki ne daga cin matakan jihadi abokanan gaba ana tsammanin za su shigo ta kofa kaza kofa kaza ta gari kaza to sai a samu musulman da za su je su rika dako a wajen suna jiran su shine ribatu ko murabafa. yana da lada babba yana da girman lada a wajen Allah subhanahu wataala hmm? shine suke da karin magana suke cewa ni'matil ayni sahira lil ayni na'ima ma dalla da idan da zai yadda ba zai yi bacci ba don wasu idanuwan su bacci shi yasa duk mutanen da suka ba da rayuwarsu domin ba da gudunmuwa da tsaro a duk inda suke a cikin unguwanni musamman irin waɗannan rayuwar da irin wannan rayuwar da muke ciki wajibi ne a kula da su wajibi ne a tallafa musu wajibi ne a rika musu alhairi bayan abin da ake musu na in an sa musu wani tsauni da ake ba su to kuma a rika bin su da ihsani a rika bin su da isani ana musu tututtuka kai kana can kana ka, kana mun shayi da iyalanka su kuma sun baro iyalansu sun fito sun sai da rayuwarsu a waje ya kamata a tuzarta su ya kamata a tuzarta su ya kamata a kula da su duk inda suke ribatsun kenan muraditsun kenan babban aiki ne a musulunci shi yasa da custom ɗinmu da immigrations biyun nan wallahi da sun fahimci aikinsu kuma sun yi dan Allah wallahi sun shiga aljanna wani limamin bai shiga ba kun ji na rantsi muku da Allah da custom da immigration da za su yi aikin su yadda Allah yake so ba cin hanci ba haɗin baki ba magu-magu babu ba ne da handama za su yi aikinsu tsakaninsu da Allah su ji tsoron Allah wallahi tallahi sai sun shiga aljanna wasu limamai da yawa ba su shiga ba saboda aikin da suke suna tsara boda ce ta ƙasa Kastom ka a shigo da abin da za a cutar da 'yan ƙasa immigration kada ba ko ya shigo wanda yake azalini ya cutar da 'yan ƙasa ko ba aikinsu ba nan? to da za su tsaya ci aikinsu tsakaninsu da Allah wallahi hanya ce ta shiga aljanna duk wanda ya samu custom aka ɗauke shi ko ya samu immigration aka ɗauke shi ya je kyautata niyyarsa wallahi sai ya shiga aljanna wani limamin bai shiga aljanna ba da wancan yana can ya sai da rayuwarsa domin tsaronku amma ya lalata komai ba daidai yake tafiya ba shi yasa su ma wasu daga cikin abubuwan su ba daidai suke tafiya ba sai dai shirya ubangiji Allah shi kyauta Allah ka kama na mafita to kun ga shine ribatu Allah ya ce wa rabitu ku yi ribatu a samu waɗanda za su riƙa tashi su riƙa tsara bodojin musulmai ƙasashe kada a bari miyagu su shigo ƙasashe kada a bari a shigo da miyagun abubuwa da za ta cutar da 'yan ƙasa sai Allah ya rufe sai ya ce wattaqullaha la'allakum tuflihun kuma ku ji tsoron Allah ku kyautata mu'amalar ku da Allah ku tsare ababen da Allah ya ce ku yi ku nisanci ababen da Allah ya hana ku la'allakum tuflihun in kun yi haka za ku samu babban rabo aljannar Allah subhanahu wata'ala wadda za ta ba ku dama ku ga Allah a ranar lahira wacce za ta ba ku dama Allah ya faɗi wata kalmar da kowa ke so ya ji ta ta ƙarshe ita ce ya ce ya yadda da kai shine ridwan to wannan duk a ƙarƙashin taƙawa so daga musulmi yana buƙatar takuwa a dukkan numfashinsa duk wani numfashi da musulmi zai yi da motsin da zai yi to ya zama taƙawa ce take juya wannan numfashin nasa da wannan motsin nasa haka ma shirin shi alfa'idatul khamisatu wal ishun fa'ida ta 25 annal akhirata khayrun min ad-dunya lil muttaqin annal akhirata lallai lahira khairun ita tafi alheri min ad-dunya fiye da duniya lil muttaqin amma waɗanda suke gane haka suka yarda da haka sune masu taqwa wanda zai da taqwa kullun tunanin shi duniya saboda ita ya gani kamar yadda Allah ta'ala ce ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun ya'lamuna suna sana zahiran fili min al-hayati ad-dunya na rayuwar duniya ita duniyar ma abu biyu ce a ba abubuwa biyu ce akwai zahiri akwai batsi zahira min alhayati duniya ababan da Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana ga sunan zukhrufa duniya hayati dunya ne kawai kawalwalniya kawace ado ne akai ashe ta shiga bata zauna ba gini akai da toka a lokacin rani aka samu toka kawai akai ta haɗawa aka gina ba siminti aka samu ƙasa ƙasar da ita ma ba a gyara ta an sa mata makuba ba ba a batta tajin uba shi ce nan kawai aka yi gini da ita aka zo aka samu farar ƙasa aka kanke ta aka yi mata kwalliya irin yadda ake wa gidajen sarakai shi ce nan kawai ya alamu zahir wanda kawai fili yake gani abin da bai iya ganin abin boye bai iya gane sirri kawai zai gani sai ce kai wannan gida ya yi kyau to duniya kenan shine yalamuna zahira min alhayatid duniya, amma ba su san batsanin ba batsanin ta shiga ba ta zauna ne Karya ce in kana neman abu na karya, tun ka samu duniyar nan to ka gama an ce me ƙarya me yi mana bayanin karya sai ka ce duniya ce to ka ci jarabawa karya ta gaske yadda kake zama ka kalli fim Darama, maka duniyar nan take drama ce wallahi ba gaskiya bace ba gaskiya bace ba gaskiya a cikin ta ko kwara ɗaya shi yasa Allah ya tsine mata ba dinan ya ce amma a cikin ta idan kana so kai ma ka a tsine ma to sai ka bi abin da Allah ya ce shine manzo Allah sama ya faɗi ya zaka yi ba za ka zama tsinanne a cikin duniya ba الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه wal alima wal muta'allima duniya tsinanna ce a harshen annabi sallallahu alaihi wa wasallam abin da ke cikin ta ma duka tsinan ne sai dai ambatan Allah da abin da ya jibanci ambatan Allah kana karatun alqur'ani ka baka cikin tsinannu kana aiki da alqur'ani baka ci. kana karanta sunnan manzo Allah sama baka ci. kana karanta fiqh ka fahimci addini baka ciki kana aiwatar da abin da ka koya daidai gwagwadon iyawarka baka cikin tsinanni wal alim wal muta'allim kenan malami da ɗalibi duk wanda baya cikin waɗannan to tsinanni ne a duniyan nan akwai haɗari wannan hadisi inda za ta ita sharhin shi to sai abubuwa su fito da damuwoyi kala kala ba ɗaya ba ma sadaka Allah shi kyauta to kaga mu su masu takawa su ne suka san duniya kuma suka fahimce ta shi yasa idan ta shiga hannunsu duniya take suke seta ta ba duniya ke seta mutum ba shi yasa an kajin ya ce wai ka bi zamani wannan wawa ne in zamani ya zo to ka tafi da shi yadda yake a ka canza zamani kai Allah ya halitta ka juya shi ba shi zai juya ka ba da wanda ya wanda ya wuni yana shan giya misali wal iyazu billah yau wani tun da asuban nan ya fara shan giya kawai yana ta tambelan shi yana aikata ma sha'a har aka kira sallah da wanda ya tashi ya sahur ya ci gaba da zikiri yana karatun alkur'ani tun sahur ɗinsa ya halarci karatu da asubaki ya tashi da safe ya tafi wajen aikinsa ko kasuwarsa hmm? alkhairi duka ya gudanar har lokacin shan ruwa dukkaninsu a cikin zamani suka rayu amma waye ya juya zamanin shi yadda yake so dukkansu sun juya zamanin su yadda suke so amma ne wannan ya juya da san Allah wancan kuma ya juya da san shaidan shi yasa su kwanaki juya su ake yi Allah ke juya su amma kuma kai kake yin abubuwa masu kyau a ciki shi yasa da ranar wanda da larabai yau ta wanda ya saba wa Allah da larabar yau wanda ya bi Allah dukkan sunansu laraba kuma larabar nan ɗaya ce amma albarkar ranar ta bambanta alkhairin da aka zuba a ranar ya bambanta da sharrin da aka zuba a ranar shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa al'ayyamu awani kwanaki da kuke ganin su to awani wasu wasu wasu wasu wasu ne wasu matakai ne aka ajiye empty ba komai a ciki fannasu yamla'una ha mutane su suke cika su su suke cika su wani ya zuba alkhairi shi nan sai ƙwaryar shi ko mazubinsa ko matakinsa ya nauyi da alkhairi wani kuma an ba shi mazubin nashi shi nan. sai ka ba mutane jarka wani sai je sami irin turaren nan mai tsada sai ya cika shi da shi wani kuma ya samu kwata ya cika jarka shi da ita dukkaninsu sunansu ne sunansu jarkoki an ba kowa jarka ba komai a ciki wannan yana da hankali sai ya ɗauki jarkar sai ya zuba mata turare shi kuma wancan bai da hankali sai ya ɗauki kwata ya zuba dukkaninsu an ajiye aka zo aka ajiye sunansu jarka so daga wannan shi ne zo daga kuskure ne mutane su rika cewa wai wai ka bi zamani a zamani duk abin da zamani ya zo da shi ka ansa a ba kowane abu bane yan zamani suka kirkiro kai kuma kawai sai ka bi zi sai an tafi an yi nisa sai ka gane a shi za a je a zubda a juye ku a cikin teku ne kawai a dawo abubuwa da yawa da ake zuwa da su sai mutum ya zama yana da hankali shi yasa manzo sami ce kuna in ma'a? kakka zama bi ta zaizai kai ka ce ai na ga mutane suna abu kaza a'a ka auna wannan abin ya dace da abin da Allah yake so sai ka yi bai dace da abin da Allah yake so ba kakka yi ko da mutane za su ce kai ba ƙauye ne kai da ka zama ba ƙauye shi sa kada da an fito da abu da an fito da abu shikenan kai ka ce ai mu muka fara yi shi daga baya kuma ka gane ɓanna ne abubuwan suna nan da yawa akwai su a cikin kasuwanci akwai su a cikin abubuwan ƙere-ƙere da ake ƙirƙirowa ga sunan kala-kala Allah ya shirye mu to su masu taƙawa lahira ta fi musu duniya saboda sun santa sun san me ake cewa duniya kuma sun san me ake cewa lahira kalla bal tuhibbuna al ta wa tadharuna al-akhirah kawai ku abin da kuke so kuna son 'yar wuri ci, ‘yar gargawa, ‘yar gaggawa ita ce duniya, amma kuna barin lahira wacce ita ce ta matabbaciya. Ƙala ta'ala Allah Madaukakin sarki ya ce wal akhiratu khairul liman ittaqa ai lahira ita ce alkhairi liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah ya bi dokokinsa lahira ta fi mushi wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce alheri kuma ita ce madawwamiya duniya za ta ƙare ila kakan mutum ya rasu ila baban shi ya rasu ila mahaifiyarsa ta rasu to me yasa da suka rasu me yasa suka rasu so da rayuwa ƙarya ce inda da gaske ne inda rayuwa ta gaske ce ba za su mutu ba zama za su ci gaba da rayuwa amma da yake rayuwa ba ta gaske ba ce duk kowa kawai an kuma abin da zai tabbatar maka da rayuwar nan ƙarya ce shi ne ba wanda ya tsaron da zai mutu wannan ya fi komai haɗe ba ranar ba wanda ya san ranar da zai mutu kawai damunan muna tafiya ne in mutum bai da hankali sai ya rika tuna cewa ai shi shi bai kamata ya mutu yanzu ba ko shi ba zai mutu ba yanzu shi ce wannan ƙarshen aya ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashyatan wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala lawla akhamta na ila ajalin qarib sai ce kun mata'u dunya qalil ila ajalin qarib sai ce qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatilan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada Allah subhanahu wa ta'ala yace, a Alam wannan ayar ta sauka ne bayan ana tuna wa sahabbai ababen da suka faru da su a farko-farkon musulunci. Lokacin da aka zo ana makka la daulatar musulmi musulmai ba su da daula ba su da shugabanci shugabanci a hannun kafarai yake an ga dama wata rana kun yadda ake wa filastina wannan wata rana kawai sai a ce an kulle baitul maqdis ba a yadda su shiga ba bangaren da aka ɗan ware musu suke zuwa su sallah da inda ake zuwa ziyara a filastin wata rana kawai sai hukumar isra'ila ta ce ta kulle ba ta yadda ba duk wanda aka gan shi ma a harbe shi to haka ake yi wa musulmai a farkon musulunci wata rana kawai sai ce an hana su shiga ka'aba an kulle to wannan abin yana damun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ya ma'aikin Allah yanzu haka za mu zauna maza su ne ce ba ku da yawa shi kuma jihadi yana buƙatar yawa yana buƙatar shiri na fili sannan yana buƙatar shiri na zuci sai an muku tarbiyya yanzu ake muku tarbiyya shi ya ma'aikin Allah ka ba mu dama mu rama mana shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kufu a yi ku ma maƙi musalata ku dai abin da ake bukata ku kama hannuwan ku kakku taɓa kowa kakku rama abin da aka muku ku rika tsaye da sallah in yi kun iya yi a ka'aba ku yi in bai ku je ku ku yi akwai lokacin da ma ake yin sallah a cikin darul arqam ibn abil arqam makarantar farko ta musulunci kenan shi manzon da sama da sahabbansa su shiga su kulle ba ma a su san a gansu suka suka yi wata rana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana a gidan sayyidina abubakar aka hana su cewa kassara ma duk abin da ake musu duk abin da kafare za su musu kassara ba saboda ba su da ƙarfi to shine dai abin ya ta damun su haka hijira bayan an yi hijira to fa sai aka farlanta jihadi sai aka ce jihadi yanzu ya zama farilla duk da farlancin kana biyu akwai jihadu daf'i shine jihadu abin nan shi fardu al'ayni jihadu daf' akwai jihadu da'awati shi kuma fardu kifaya jihadu daf'i kafare su faɗo musulmai a garin su to a nan kowa yanzu wajibinsa ne ya tashi ya mai da martani da mata da maza da yara da manya da matasa da dattawa da bayi da 'ya'ya kowa a nan mace in za ta fita ma ba sai ta tambayi mijinta ba nan duk sakafatil hukukul fardiyya duk wani wanda yake jin yana da haƙƙi akan wani to yanzu ba yi da haƙƙi haƙƙin Allah ne a gaba to shi ke na aka farlanta jihadi sai jihadu da'awa shi kuma shi ne musulmai su fita daga garinsu su je garin kafare domin gayyata su zuwa ga musulunci in suka amsa cewa za su musulunta shi ke da sun zama yan uwansu idan kuma suka ce ba za su musulunta ba a ce musu to yanzu abin da za a yi shi ne kun zama kafaran amana in suka ce su ba kafaran amana bane kafaran yaƙi ne to sai a yaƙe su to da aka farlanta jihadin sai wasu daga cikin kuma sahabbai sai suna nokewa kace Allah Allah mu ba mu san haka jihadin nan yake ba mun yi gaggawa to shine Allah yake tuna musu ke cewa alam tara ila alladhina qila lahum baka ga waɗannan da aka ce musu kufu aydiyakum tun ana maka aka ce ku kama hannuwanku kakku yaƙi kowa kakku rama ma abin da aka yi muku ba ku fu aidiyakum aqimus sala kuma ku rika sallah ku rika tsayi da sallah ku yi ta sallah wa atu zakata sannan kuma ku ba da zakka malamai suka ce zakka a makka aka ce eh zakka a makka nan ko dai ta kasance ana nufin me zakkar zuciya kad aflaha man tazakka kare kad aflaha man tazakka hakika wanda ya tsarkaka to hakika aflaha ya samu babban rabo wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakata bana ya tabbata ga mushrikai waɗanda ba sa zakki wa tsarkake zuciya ma'ana farko ce ma'ana ta biyu suka ce wa asu zakka su ba da zakka amma bi ghairi nisabiha bila ansiba ba ba a ce ga nisabi ba shine ne shine al-muhafazatu ala huquqil masakin wal fuqara a rika taimaka waɗanda ba su da shi tun a akwai wannan ita ce zakka a nan wanda ibnu kafi rahmatullahi alayhi a tafsirin sa abin da ya rinjaye kenan cewa wa zakata ana nufin zakka amma ba ta ne ba ba irin zakkar da ake bayan an koma madina ba irin zakkar da masu dukiya suke yin ta a yau wa zakata kuma ku ba da zakka nan ba ku ci ba an ce musu kufu aidiyakum ba to yanzu lokacin sai aka yi udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu aka yi waqtuluhum haythu saqitu faqiftumuhu aka yi wa qatilul qatilul ladina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum jilfa duk waɗannan ayoyi ne da suke cewa yanzu wancan kufu aidekum nan an daje an ba da izini cewa a yaki duk wanda ya yaki musulmai ya ce musulmai ba za su zauna lafiya ba su ma su mai da martai yanzu akwai zalunci a cikin wannan kuntu idza qaumun ghazawni ghazawtuhum fa hal ana fiza ya hamdanu zalimu متى تحمل القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المغاجب shi na kasance ni ɗabi'a ta ita ce in mutane suka yake ni ma in yake su yanzu sai a ce ne zalunci ba a ce wanda ya fara yaƙa ta azzalimi ba ba a ce masa azzalimi ba sai ni da na rama za a ce min azzalimi ya ce a ba haka ake rayuwa ba idan kana son kai rayuwa mai kyau mata ta hamilul kalbar zakiyya ka zama kana da ƙwaƙwalwa mai kaifin fahimta wa fariman sannan kuma ka riƙe takobi na kare kanka wa an fanhamiyan sannan kuma ka zama kana da hancin da ba wanda ya isa lakatan maka shi to tun shanim kalmarajin azzalamai masu zan su kama ka hari kowa zai ji tsoro ya koma gefe ba zai taɓa ka ba amma idan ka zama solodiyo ka zama luseri to shi kenan sai kowa ya zo ya hau kanka shi kenan kamar yadda ake wa musulmai a yanzu tsarin musulmai sun zama sun zama su ne duk wanda zai kwaso shararsa da bolarsa sai zuba musu kuma da sun ce ɗin sai a ce ku kuka yi kuka yi Allah ya taimake su ana harbinsu da igwa da igwa ba ake harbinsu su kuma suna maidawa da dutse in an tashi kuma sai a ce su 'yan ta'addai ƙungiyar farko kenan an je taron majalisar ɗinkin duniya sai a ce wakilan isra'ila su tashi su ce a hana falasina ta'addancin da suke yi shi kenan sai wasu sai su ce a ba haka ba dai a hana duka biyu isra'ila ma tana ta'addanci filistina ma na ta'addanci duka a haɗa a tsine musu a hana su abin da suke da mai dutse da mai igwa da mai dutse ko gwafa wani zuwan gwafa ba za ka gansu da ita gwafa sosai ko dutse a hannu ƙwara ɗaya za ka gansu da shi suna jifa su kuma ga wasu irin manya-manyan makamai na manya-manyan motocin yaki suna harbinsu da su wai duka 'yan ta'adda ne shi wanda ya fi zaluncin na farko shi kuma sai ce a'a ai mai iguwa ba ba bane kare kan shi yake yi mai dutse shi ne azzali to tuntuna akwai wannan shi ne wani wani balarabe tun a jahiliya yake siffanta halin da mutanensa suka zama suka zama lusarai suka kasa taimakonsa balarabe abin da yake takama da shi dukiya mafi tsada ita ce a kwace mushi raƙumai Raƙumai, raƙumansa su ne dukiyar shi zaka ji mazan su ne na cewa hairun min humurin na'am jajayen dabbobi raƙuma ce na to shi ne aka samu wasu wasu ƙabilu suka zo suka kwashe mushi raƙuman shi ya tafi yana kuka ya samu jama'arsa ya ce kun ga abin da waɗansu wala suka mini Ka ce ai kawai ka yafe musu shi ne ya zo na ya wasu baitota ya ce laukuntu min mazinin lam tastabih idili balun laqidati min zuhli bin shaybana idan laqama bi nasri ma'sharun khushunu inda alhafizati in zulu fatillana قوم إذا الشر عبدا ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون أحلى الظلم يجزون بالظلم أحلى الظلم مغفرة وبالإساءة أحلى السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا يقول والله da ƙabilar majin ne na kasance a cikinsu aka mun wannan abin to wallahi da ‘ya'yan zuhairu ba su taɓa dukiyata ba ya zage su ya ce musu ‘yan tsintacciyar mace su ne ba nuna ƙiɗaci yake cewa wallahi da an samu su jaruman mutane sun zo sun taimake ni su siffar su idan ɗan uwansu ya kawo musu koce ba sa tambayi su ce ne hujja kawai za su fada wa abokin gaban ne mutane ne waɗanda idan sharri ya taso musu zai cutar da su to sai su taso mishi jama'arsu da ɗaiɗaikunsu sai ce lakin na ƙauni ya ce sai dai jama'a ta lutarai wa in kanu zauya adadin duk da yawan suna banza laisu min sharri fi shay'in wa in hana su ba su iya fuskantar sharri ko mun sassaucin sharri su kullum ɗabi'ar su ita ce wanda ya zalunce su sai su ce sun gafarta mushi wanda ya muna namusu sai su ce a kyautata masa ba haka ake kullum ba shi ne sai yake cewa kai ka ce ubangiji bai taɓa halitta kowa mai tsoron shi ba su su suka kowa tsoron Allah kuma alhali kawai lusaranci to kaga shi ne wannan so da haka aka ce musu aka ce wa sahabbai kaskiya amma lokacin da aka wajabta musu jihadi idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah aw ashadd khashyatan sai aka samu su daga cikin su wani sashi daga cikin waɗanda suke tambaya cewa a saukan musu da ayar jihadi sai za ka ce ai jihadi kaka ce ai yaki in ka ga mutum yana cewa Allah ya kawo yaƙi mahaukaci ne la ta kama nauli ka al'adu wa salun ma al'afiya kullum ka roƙi zaman lafiya shi yasa waɗanda suke ganin masu cewa kullum a yi addu'a Allah ya bada zaman lafiya an an zaman shiriri ta ake yi ba su shari'a ba shi fa yaƙi ba a san shi sai idan ya zama tilas wa kafa Allahu min al-kitab to lokacin da aka wajabta musu jihadi sai aka samu su jama'a daga cikinsu ya shaunan nasa suna jin tsoron mutane ka khashyati Allah irin tsoron da suke wa Allah awa shadda khashya kai an samu wasu ma daga cikinsu waɗanda suka fi jin tsoron mutane fiye da Allah wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala suka ce ya Allah dan me ka wajabta mana jihadi yanzu laula akhartana ila ajalin qaribin me yasa baka kaɗan jinkirta mana har zuwa wani lokaci ba ne nan kusa kusa yaushe ne lokacin ne sai Allah maɗaukakin sarki ce qul mata'ud dunya qalil ku duniya kuke so kuma ita duniyan nan wallahi yar kadan ce ita kishi dawun mata ma abhaqat fi yawmiha abqad gada taballaha min dari gidan da in ya sa ka dariya gobe sai ya sa ka kuka akwai lokaci ɗaya a wani gida ana jiki ana aurar da wasu ‘yan mata a gidan kawai mai gidan kuma ya faɗi ya mutu ranar a lokaci guda kaga darun mata ma abhakat fi min abkat gada in ta ka dariya yau to gobe sai ta ka kuka to kaga ne Allah madaukaki yace qul mata'ud dunya qalil kaɗanci. Daɗin duniyar nan kaɗai ne daɗin da babu babu daɗin da ba duk daɗin duniya haɗe yake da wahala ka faɗa min wanda yake jin daɗi zalla jin daɗi a duniyar nan in dukiya ka tara sai ka tsare ta lissafi wanzu mutum ya tashi kuri ya tsaya a tsakiyar gado ta lissafi wane bai biya maka zaba wane bai biya maka zaba wane bai biya maka zaba in mukami ake nema sai can karfe biyun dare za a ce a zo a yi mita wallahu ya kutubu ma yi bayi tuna ce na Allah ya san ɗan adam <laughs> zai ce wallahu ya kutubu ma yi bayi tuna ne ta dimiti shi ne ka ƙulla abu da tsakar dare to da zira ake yi karfe biyun dare za a ce a haɗa a waje kaza can ake zuwa a biya a shi shirya abin da za a shirya to ya ga duk wannan Allah yana sane da shi me daɗin shi ƙarfe biyun dare ka fita gidanka kuma ƙila ka je ka tarar da abubuwan labaran da za a yi ma a ci an kore ka ne cikin mitin ɗin da za a yi har da korarka ko kuma ƙila wasu tuhume-tuhume ne a kanka wanda ba daɗi to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wal'akhiratu khayrun liman ittaqa Shi ne karasha ita lahira ita ce alheri liman ittaqa ga wanda yake jin tsoron Allah ya san waye Allah kuma ya kiyaye dokokinsa wala tuhlamuna fatila kuma ba za a zalunce ku ko da da bawon cikin kwallon dabino ba shine fati abin nan igiyar tsakiyar nan ita ce Fati. dabino na da wasu ababe guda uku ko akwai kitmir akwai fakil sannan shi ne ne na uku eh? na faɗi itliyar ai naƙiyar naƙiyar yawwa da naƙiru da fatil duk sun zuwa cikin wannan sura suratun nisa fatil ma wuri ko fatil wala muna fatila dukkansu to shi ne wannan ita ce wannan igiyar in ka samu ƙwallon dabino bayan ka ci dabino ko ka ɓara dabino to ƙwallon za ga ai cikin ƙwallon in ka kwantar da shi haka mustaqliyan ka sa shi ya kalli sama kenan za ga yana da wani tsagu haka tun daga farkon shi a ƙarshen sa a ciki za ka ga wata igiya haka yi ita ce fati ita ce fatilu yawwa naƙir shi kuma shi ne wannan abin nan ɗugon baya in ka juya bayan ƙwallon to za ga wani ɗugu haka a ciki kamar cibiya ya lotsa haka an ɗan ɗiga is haka to shi ne wannan sai shi kuma kitniyar. shi kuma shi ne wannan fata da za ka ganta wata lange-lange haka wadda ta kama da bayan fara ƙaramar fara haka ne go? to su ne to Allah yana buga misali da su domin ƙanƙanta abu kamar yadda yake amfani da zarra zarra ƙwayar zarra gaya ce ta buga misali Laraba wanda ake buga musu misali waɗanda suka san larabci to za su fahimci ƙasƙancin wannan abu to ko da wannan 'yar igiyar ta cikin ƙwallon dabino na da mu. Allah ba zai zalunce ku ba duk abin da mutum yayi Allah zai nuna masa abin da ya aikata kuma zai da sakamakon shi wannan ita ce Sau saboda haka ita lahira ita ce tafi amma gawa ga masu takwa alfa'idatu السادسة والعشرون أنها من Rahma, lallai والرحمة للي tana cikin سببا المغفرة a yafe wa mutum zunubansa a rufa masa asiri a lahira ba za a yi masa tunan tilili ba war rahmati kuma ya samu rahama Allah ita ce aljannar Allah subhanahu wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace wa in tuflihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurar rahima wa in tuflihu idan kuka yi nagarta kuka gyara abubuwa ba ku bata ba kuka yi sulhu kuka yi sasanci wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah fa inna Allah lallai Allah kana ya kasance gafuran mai gafar ta zunubai ya rufe asiri ya goge rahiman kuma ya kasance mai jin tausayi wannan ƙarshen aya ce ta walan tastati'u an ta'jilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa wa in tusbihu وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بقوا إسكوا تيزا في آدل شيء أتقان ما تابا ونين آدل شيء أتينفي آية تم أبايا أنشيني فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة in kun san ba za ku yi adalci ba to ku auri mace daya kakku auri biyu kakku auri uku kakku auri hudu to nan kuma sai aka ce walan tastati'u can an sanya sharaɗin ƙarin aure a matsayin ne adalci nan kuma sai aka zo sai aka ce walan tastati'u to ba ma ku iya adalcin ba kenan ba wanda zai iya auren mata biyu ko uku ko hudu a'a ba abin da ake nufi ba kenan adalci a babin aure kala biyu akwai al'adlu zahir akwai al'adlu batsi. al'adlu zahir mumkinun wa qad amkana ma shar'an amma al'adul batin ghayru mumkin al'adul zahir shine a abu nawa a abin da ya shafi makwanci ai adalci a masaukin da za a aje mata ai adalci a wajen raba musu kwana ai adalci a wajen basu su abinci ai adalci a wajen tufafi waɗannan su ne adalci ne adalcin da ake nema duk mutumin da ya tsaya da waɗannan ababen hudu a tsakanin matansa biyu ko uku ko hudu to ya zama adili ya raba musu kwana raban kwana ya danganta ne da al'ada ya za a raba kwana an ba wa miji da matansa su ittifaki kwana ɗaiɗai shi ce a'a kwana biyu a'a kwana uku uku shi ce ya raba musu abinci ba daidai ba ne a ce wai waccan ya ƙauye ce waccan kuma ya birni ce waccan a riƙa ba ta abincin 'yan birni wannan kuma a riƙa ba ta abincin 'yan ƙauye kamar yadda malam mai iziya Allah ya gafarta masa ya faɗa wannan ba daidai ba ne kuskure wajibi ne a daidaita a yi adalci a tsakanin mata a cikin abin da za a ba su in an ce za a ba su abinci ana nufin ne wata ɗabi'a ta cikin ta buɗaɗɗe ne in ta tashi sai ta ci rabin tiyar shinkafa a take nan eh, ita kuma wata idan ta tashi gwangwani ɗaya ya ishe ta to kowace a ba ta daidai shine adalci amma kwalitin abincin inganci da nagarta abincin ya zama iri ɗaya shine wannan ba za ka ce a duka kawai kowa dole gwangwani ɗaya ba a ka zalunci waccan cikinta buɗaɗɗe ne ita kuma wannan cikinta ba haka yake ba wannan in ta tashi za ta cinye irin katuwar doyan nan tashi guda ita kuma wannan sai an raba hudu wannan in ta tashi za ta fasa kwai shida ta cinye da irin katotan biredin nan ita kuma wannan za ta ci sada biyu ko uku da kwai ɗaya ko kwai biyu to a ba su kwan kuma kowa a ba ta abin da zai ishe ta kuma kakar da cewa cikin cika cin siya da Allah shine adalci sannan tufafi za a mutu tufafi a ce iri ɗaya in an ce iri ba ana nufin iri na kala ba wannan baka ce wannan fara ce a'a a ce kwaliti nagartar a tamfar in a tambace in lesi ne in shadda ce a ce nagartar su iri ɗaya in bulawus ce za a ce irin rigan nan after dress duk a siya iri ɗaya a daraja amma a kala kowa ta zaɓi wadda take so ko kai ka zaɓa musu wadda kake so a zamantakewa wasu mazajen suna rabawa ta cewa mazan matansu ku ɗau abinci na ne kuma zan ɗau tufafi ku ɗau abinci na wato duk abin da kuke so ku dafa min zan ci amma tufafi ne zan zaɓi kuma wanda za ku sa to in ya tashi zai zaɓo musu ya zaɓo musu masu nagarta iri ɗaya hmm? amma wajen kala to ya bambanta kala kowa a bata wadda in ta sa za ta yi kyau baka ce ka je ka siyo mata baka a tamfa sai su narki su haɗe hmm? sai su haɗe sai a zata leda sai aka narka ka ga kai yi adalci ba to wannan adalcin kenan haka nan wajen kwana a raba musu wajen kwana kowa a bata daidai bukatar ta wannan na da 'ya'ya biyu waccan tana da 'ya'ya biyar ba za ka zo ka ce a'a ai duka kawai a ba kowa ta content ba kai zalunci wannan tana da 'ya'ya ina za ka kai 'ya'yanta a'a wannan tana da 'ya'ya biyar wannan ko shi da ko bakwai wannan kuma tana da 'ya'ya biyu ko ba ta da ɗa a bata in ita ma ta haifi 'ya'ya nan da waje a canza mata ai canza gida ba laifi bane sai ke ta zama a gida ɗaya ka samu ci gaba shine adalcin da ake magana a kai sannan sai sauran abubuwa na ihsani wanda mutane suke shigar da su cikin adalci wai za ka biya wa mata haji sai ka ce wai dole wai sai kana da kuɗin da ka bi ba wanda ya ce ka zaɓi wanda ka fi kyautata maka ka biya mata aikin hajji ku tafi tare ita kuma wannan ita ma ta jira ƙwai da gaske ba adalci ba ne wannan baya cikin adalci insani ne shi insani ba a ba a cewa sai an ma kowa kwarai da gaske so daga wannan za ta ka ita Allah ya wa arziki ka ita ita Allah ya kira za ku tafi tare to ka kira sai ce ke kuma sai baɗin Allah kai miki ta addu'a Allah ya ƙara mana arzikin da ya bana bana shi ce mun kuma ka samu dama duk kwashe suka tafi tare da su ba laifi ba ne amma dai irin waɗannan abubuwan mutane su fahimce su mutane su fahimce su za ka ce mota wanda ta fito ta ta maka in ka ga za ka fita ka sai mata mota ka ba ta makulli ba kai laifi ba baya cikin hakki ba hakki ba ne ihsani ne wannan wallahi muna bukatar wannan karatun kuma mata suna da bukata a karantar da su ba wanda ya ce don za ka biya aikin hajji sai kawo matanka ƙura'a ƙura'an ne me ya sa maza su ne ce ƙura'a in zai yi tafiya tafiya ce ba irin wannan ba tafiya ce ta raba kwana shi yasa to raba kwana kuma hakkin su ne to shi yasa ake wannan ƙuri'a to kaga wannan adalci kenan duka a ciki wani babi ne mai faɗi to sai wanda Allah ya ce kuma walan tastati an ta'dilu din ba za ku taba iya adalci ba shine al'adlul batin adalci na zuciya wallahi ba yadda za ka ce da waccan waccan na kyautata maka waccan ba ta kyautata maka ka ce wai ka daidaita son su zai yiwu jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha haka ka'ida ta ce an ɗabi'antar da zukata akan san waɗanda suke kyautata musu duk wanda yake kyautata maka kana san shi wa bughdi man asha'a ilaiha da kin wanda yake munana musu duk wanda yake munana maka baka san shi to wannan shine ba za ka iya adalci ba walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haqqu ko kun yi kwaɗayin ku haka ba za ku iya yi ba domin wannan Allah ya mallaka alqulubu inna qulubal ibadi baina isba'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha ya sha. annabi sallallahu ya ce, zukatan bayi suna tsakanin yatsu biyu na Allah Allah na juya su yadda ya ga dama saboda ka soyayya a cikin zuciya take Allah kuma ke juya ta baka isa ka ce za ka yi adalci a tsakanin matanka a son da kace musu ba sai ka fi kafi ka musan mata kamar ya'ya ne amma sai Allah ce fala tamilu kullal maili amma ka ku karkata dukkan karkata sai ya zama soyayyar da kake wa waccan a zuciya ta sa kawai ka tare wajen ta ka kyala sauran fa tazaru ha kal mu'allaka sai ku kyala dayar ku mai da ita kawai ratayayya wannan yau yana cikin musiba a aure waccan matar ai cewa ta in antiq wa utallaq wa in askut allaq haka ta ce ko fashe ta'aliq musiba ne ya mace to ka batta kai baka sake ta ba sannan ko baka baka mata adalci to kaga shin Allah ce wa in tuslihu wa tattaqu amma idan kuka yi sulhu matan da suke ganin an zalunce su kuka haɗu kuka tattauna domin a dawo a yi rayuwa mai kyau ta gane cewa ba cutar da ita ake ba in kuma cutar ta ta ake yi ya tuba shi mijin da ke cutar kuma ya nuna wa ɗayan ita cewa ba zai yadda a zo a haɗa a zalunci ɗaya da shi ba kowace zai mata adalci wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah abinda ke zaunar da gidaje lafiya gidajen aure musamman mace ta wuce ɗaya a gida zuwa biyu uku hudu to abin da ke gudanar da gidan nan shine a gina rayuwa akan tsoron Allah a zauna lafiya in ana son zaman lafiya to abu dokokin Allah shine sai ya ce fa inna Allah kana ghafurur rahima Allah mai gafara ne ko mai jin kai to kun ga wannan ita ce ka'ida so da ka hatta zamantakewar gida gida ya zauna lafiya ka ji ana cewa da uwar gida da amarya kamar ya da kanwa to ta kawa ce da islahi su ne suke gyara gida wani gidan ku ta dande dididididid kana tun je a kira ka a ce ai ga ɗaya ta danda ɗaya har ba gida gida zama gidan kyarkeci gidan kaji baka da gida Allah shirya to shine wannan abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa wasu matan an yi magana ihsanin nan ba sa akwai adalci akwai insani Allah ya haɗa ce ce inna Allah ya amu bil adli wal ihsani so da akwai al'adlu akwai al'ihsan ku fahimci ne al'adlu naku al'adlu fil haqq shi adalci a haƙƙi ne haƙƙinki shi ne za a yi miki adalci a kai amma abin da ya zama fadlu ne wal ihsanu fil fadl amma insani shine abin da abin da ba naka bane shi ce yanzu kawai sai wani zai baka kyauta zai baka kyauta dubu ashirin haka nan kawai an tashi karatun nan zai wani zai sunna maka dubu ashirin shi kalle ka ce wanda baka min adalci ba ya za ka bani dubu ashirin kana da hankali ba kamar adalci ya za ka ka bani dubu ashirin hmm? ai na wuce haka <laughs> kaga tun da adalci kake so kamar mishi da kudin shi ka rike kuma kana wannan bayanin a ka ba shi kayan sai ka ce gashi ba na so sai na wuce dubu ashirin ɗin nan kuma ka bukata sai ka ce bai maka adalci ba kai ka ce gashi ba na so kai gaba amma hakan nan kai mutum ya ɗauko abu da kai shi ba kai ka tambaye shi ba ba komai ba kawai maka kyauta shi kenan zai ce bai maka adalci ba hmm? kai ka wuce haka ai ko to shi ne wannan ina jin kowa fahimci adalci adalci kana neman a yi maka shine abin da yake hakkinka mun taɓa yin haka eh, a wani sulhu aka zo ana maganar a wani abu ne <coughs> da waɗanda abin ya faru da su su ce na ta da abu <coughs> in sun ji aka zo suna cewa an cin musu fili eh, aka zo aka bincika ba a cin musu fili ba sai suna cewa a ba su hanya to shi ne da aka zo aka yi ta magana da suka ce sai ɗaya kawai ya miƙe ya ce wallahi mu ba a mana adalci ba na ce ba a muku adalci ba na ce to shi kenan hanyar ma yanzu da za mu kira za mu kira burkila ya zo ya toshe ta shi kenan tunda adalci kuke so ku kai ƙara shi ne mana to abinda ba na ba kai da kake neman amma alfarma kuma kana ba a maka adalci ba alfarma ba adalci a cikinta yawwa alfarma kawai ka sama ne da so da ka karɓa yadda ta zo amma adalci a inda ya zama haƙƙin ka ne kana jin naka ne dole a baka to nan ne kike magana adalci to waɗancan abubuwan su ne shari'a ta ce a yi adalci a tsakanin mata amma sauran ababe na rayuwa an ba mutum dama ya kalli zaman lafiyar gidan shi a nan da muka ce kaga ga dama ka biya wa ɗaya hajji ya danganta da yadda gidan ka zai zauna lafiya in ka san dama kai baka mallaki gidanka ba ko ba a san bambanci tsakanin al'adru da al'isanu ba to yi tari sai ba sai ka biya muku duka ku a kulle gidanku da mutane yi ne mana amma asali a shari'a kana da wannan dama wallah kana da ita to Allah ganar da mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah